أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci na ranar 26 ga watan zilƙaida hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 438 wadda ta yi daidai da ranar 19 ga watan 8 shekara ta 2017 ta miladiya yau insha Allah za mu tashi darasi na biyar kenan ko? na hudu a cikin tafsirin suratul an'am a karatun tafsiri da muke yi za mu tashi aya ta ashirin 21 insha Allah a cikin wannan sura mai albarka a darasi na biyar na'am نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على Kami lupa Kami lupa Kami lupa Kami ada mubarak Alhamdulillah Insya Allah Kita berhati ce wa ƙalu in hiya illa duniya wa ma na wama nahnu bimab'uthin kuma sun ce ita rayuwa ba ta kasance ba face rayuwar mu ta duniya kawai wa ma na kuma mu ba waɗanda za a ba waɗanda za a tayar da su ba ne bayan mutuwa wannan yana daga cikin wato ƙididdigan kafircin mushrikai waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya sifanta su da cewar su makaryata ne wa innahum lakadibun haƙiƙa lallai su wato wallahi makaryata ne to yana daga cikin ƙaryarsu da Allah ya yi rantsuwa kan cewar su makaryata ne daga cikin ƙaryarsu shine wannan maƙalatasu su cewar rayuwa a wajensu ba babu wata rayuwa illa rayuwarsu ta duk suka ce babu wata rayuwa illa rayuwarmu ta duniya wato ba ma kawai sun ce rayuwarmu ta duniya ce ba a'a sun ce babu wata rayuwa sai rayuwar duniya ma'ana sun kore rayuwar lahira bayan kuma sun kore rayuwar lahira sun kore cewar idan sun mutu za a tashe su a duk da yake korewar rayuwar lahira ya kunshi inkarin za a tayar da tayarwa bayan mutuwa amma Allah yadda da yake hikayar maganarsu ya faɗi wannan domin ƙarfafa abin da suke kai a kai wato suke bayaninsa a kai na kafirci wannan yana daga cikin abin da wato kafirai suka sufanta da shi ɗadiman wa hadithan a da da kuma har yanzu inkarin ranar lahira domin inkarin rayuwar lahira shine yake sanya wato kafircinsu suke daɗa kutsawa cikin kafirci domin abin da yake sanya mutum ya yi imani shine tsoron abin da zai samu gare shi a rayuwar da za a tashe shi ranar alkiyama to idan ya karyata wannan sai ya sai kankance ya kafircinsa yadda yake so to wannan da suke inkarin da suke ba inkari ne wanda suka gina shi akan hankali ba domin hankali gayar abin da ke cikin rayuwar lahira hankali ya ce za ta iya yiwuwa amma hankali ba zai ce rayuwar lahira mustahili ba ce don hukuncin hankali babu yadda za a yi hankali ya ce ba zai yiwu a sake wata rayuwar ba domin da zai ce ba zai yiwu a sake rayuwa ba a lahira to da hankali zai ce ba zai yiwu a rayu a duniya ba Abin da ya halatta a rayu a duniya shi ya halatta a rayuwar lahira rayuwar duniya ba dole ba ce ko in Allah ya so sai halitta a yi rayuwa in Allah ya so ba za a yi ba Allah ne ya so muka zamanto an yi mu muna nan rayuwarmu da kasancewar an yi mu mun rayu a nan duniya ba dole ba ce wajen Allah mashi'ar Allah ce shi ne ya so to kamar yadda yake sansa ne da ikonsa ne ya sanya mu muka rayuwa a nan haka dalika sansa ne da ikonsa in ya so a rayuwa a yi rayuwa a lahira saboda haka hankali ba zai iya kore rayuwar lahira ba gayar hukuncin hankali don gami da rayuwar lahira shine ya ce mai yiwuwa ce ja'iz kun san hukuncin hankali guda uku guda ne wajib mustahil ja'iz dole hankali zai hukunta dole ɗaya a tara da ɗaya biyu wannan dole ne duk wanda ya ce ba dole ba ne ba shi da hankali ɗaya ta fi biyu girma wannan mustahili ne ba zai yiwu ba duk wanda ya ce zai yiwu ba shi da hankali sauran abubuwa kuwa na hankali yawanci dukkaninsu hankali zai ce zai yiwu mutum yana tafiya a cikin sararin samaniya ba shi da fiffike ko baya taka ƙasa hankali ba zai ce wannan ba zai yiwu ba zai ce zai iya yiwuwa hukuncin hankali zai iya yiwuwa in ka ce ba zai yiwu ba ai a al'ada ne wannan ba a hankali ba al'ada ta gudana cewa baya yiwuwa to saboda haka rayuwar lahira hankali ba zai kore ta ba amma su sun kore ta tare da cewar Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da ita shi ya sa da Allah maɗaukakin kun ga wani ya daga cikin maganganunsu idan sun yi wannan inkarin rayuwar lahira kafirai sun yi inkarin rayuwar lahira Allah yakan a yi musu raddi a raddin da Allah ya mutu a suratul jafiya da suka ce wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad suka ce rayuwar ba wata rayuwa bace illa rayuwar mu ta duniya mu rayu mu mutu ba abinda da yake sanya mu mu halaka illa juyawar zamani me Allah yace musu yace wa ma lahum bidhalika min ilmi inhum illa yadhunnun ba su da ilimi akan wannan Allahu akbar ba su da ilimi akan wannan ka ji magana ta Allah kuma hakika din haka ne me ilimin akwai wani wanda ya je lahirar ya zo ya ba su labari ya ga babu ko kuwa hankali ya hukunta haka ya tabbatar musu da wannan akwai wani kiyasi tabbatacce da ya kora wannan ko akwai wani wato tajriba da suka yi istiqra'i sun shiga laboratory ɗakin gwaje-gwaje sun gwada wannan sun gwada wannan sun gwada wannan natija babu lahira akwai wannan duk masu karance-karance sun taɓa karatun irin wannan ba ka taɓa gani ba shi yasa sai Allah ya ce wa malahum bidhalika min ilmi babu ilimi ba su da wani abu babu ba su da wani abu na ilimi akan wannan inhum illa yadhunnun ba komai suke ba sai zato kintata suke suke fada zato ne saboda haka kaga a can suratul jafiya sai musu raddi da nuna musu kan cewa maganar su ta ƙarya ce maganar su ba a ilimi suka gina ta ba a nan kuma sai Allah madaukakin sarki ya ce sai musu raddi da ban tsoro don saboda ita zuciya akwai tana da bubuɗai da yawa akwai mabuɗi na tunanin hankali sannan akwai mabuɗi na ban tsoro akwai mabudi na a gaya wa mutum gaskiya haka take ko ka yadda ko karka yadda saboda haka Allah shi ya halice mu shi ya san abin da yake tasiri a zuciyar ɗan adam sai Allah ya yi muhaqabarsu ya yi zance da su da abin da zai tayar musu da hankali ya ƙaddamar musu da haƙiƙar wanda yake suka jahilce ta Allah ya ce walautara idwuqifu ala rabbihim da zaka gani ya rasu lalla. idh a larar rabbihim yayin da ake tsayi da su a gaban ubangijinsu wato sai aka ɗauko hayalinka ka suranta ga ranar kiyama ta tashi me za gani ya rasu gani ya rasulallah yayin da aka tsayar da waɗanda suke cewa babu lahira sai ga su a lahirar bayan kuma ga su a lahirar ga su a gaban Allah wani irin manzar za ka gani a wannan ba a faɗi jawabin ba me zaka da aka ce lau da zaka gani ba a faɗi abin da zaka gani ba saboda zuciyarka ta tafi dukkan irin tunani na wato abin mai wato manzari abin gani mai ban tsoro mai tada hankali duk irin wannan zuciyarka ta tafi ko ina shi yasa ba shine fa'idar rashin ambaton jawabi shi yasa malamai sukan kaddara cewa la ra'aita haulan aziman da kaga wato abun ban abun ban tsoro mai girman gaske shine hayaya halin su zai kasance a wannan rana ma'anar wuqifu ala rabbihim tsayar da su a gaban ubangijinsu ma'ana an tashe su an kora su har sun zo inda za a yi hisabi a gaban Allah tunda tashin alkiyama ba lokaci ɗaya ne idan aka fito daga kabari haka kuma za a kora mutane kowa yana tafiya ka annahum ila nusubin bu. kama ana kora su ne zuwa ga wani hadafi guda ɗaya to bayan an kora din to sannan za a ce waqifuhum ku tsai da su innahum mas'ulun za a yi musu tambaya to da zaka ga wannan lokacin ya rasulullah da zaka ga abin tayar da hankali qala alaysa hadha bil haqq sai yace musu ya ce musu kaga nan sai aka kawo da fi'ilin madi domin har ma an yi Allah yana ba labarin abin da aka yi ne wato har an yi tashin alkiyamar sun tsaya a gaban Allah har an yi tsabin yanzu yana ba mu labari ne bayan kofa yin za yi saboda abu ne wanda yake afkuwarsa tabbas ne a wajen Allah abinda zai afku a cikin iliminsa tabbas ne kamar ya afku ƙala sai Allah ya ce musu alaisa haza yanzu wannan ba gaskiya ba ne wato wannan halin da kuke ciki shi shine da ake kira mai haƙul yaƙin ko haƙul yaƙin ba faɗa ba yanzu ana gaya muku kuna inkari za ku zo ku cakuɗa da shi ku gaggawa a ranar lahira alaysa Hada bil haqq shin wannan ba gaskiya bane qalu bala wa rabbina sai suka ce gaskiya ne a'a gaskiya ne wato eh, wannan ba gaskiya bane a'a gaskiya ne wato sun yi inkarin cewar ba gaskiya bane a'a din ai a'a ba wai ba gaskiya bane gaskiya ne wa rabbina mun rantsi da ubangijinmu Ku ga a can Allah ta'ala cewa wa walau tara idh wuqifu ala rabbihim da zaka ga yayin da ake tsayar da su a gaban mahaliccinsu gaban ubangijinsu bai ce idh wuqifu ala Allah ba yayin da aka tsayar da su gaban Allah sai ce da ake aka tsayar da su a gaban ubangijinsu ubangijinsu wanda shi ne ya halicce su a nan duniya ya rinƙa musu komai in sun shiga tsanani ya yaye musu in sun ji yunwa ya ciyar da su idan suna bukatar iska ya sha ya sa su sheki iska cikin sauki in su ta matse da bawali ya saki mararsu je su bawali duk irin waɗannan abubuwan da yake musu kuma suke cewa karya ne abin da yake faɗa to yaya za ka ga halinsu yayin da aka tsayar da su a gaban shi ubangijin nasu to shi ne Allah ya ce za su ce gaskiya ne wannan ranar alkiyama wa na da ubangijinmu qala fadhuqul azaba sai ubangiji ya ce to ku dan dana azaba bima kuntum takfurun da abinda kuka sance kuna kafircewa da shi ba da abinda kuka sance kuna kuna kafirta da shine inkarin ranar lahira wato gayar safa shine abinda baka sani ba wanda yake da wanda yake da sani yazo maka yake gaya maka ka gaskata shi ko ka karyata tashi. baka da hanyar sani illa labarin da ya zo ya baka ko ya baka labarin nan wanda baka taba jarraba shi da ƙarya ba ne bal shi ne jagora wajen inkarin ƙarya da masu ƙarya ko ba sabo ba ne wanda baka san shi ba ya rayu ka san record ɗinsa zo ya baka labari baka taba ƙaryata shi ba akan abin da yake gaya maka sannan ya zo maka da babban abu kamar wannan ka gaskata shi akan abin da bai kai wannan muhimmanci ba amma ka tashi shi akan abin da ya fi wannan muhimmanci shine makomarka a bisa ne to shi yasa Allah ya ce azabar bima kuntum ta saboda kafirci kafirci shine ka rufe ka gani ka rufe ka ga gaskiyar amma ka rufe to kun ga wannan uslubin na alkur'ani wato uslubi ne na ban tsoro da kuma gaya maka abin da yake gabanka don ka tsorata usulubi ne na kashedi an yi maka kashedin ga abin da zai same ka saboda wannan yana dan adam yana razana in aka razana shi yana razana wato yana samun abin da ake ce ma hashiya tsoro bisa ilimi in ya san abu ya san abin tsoro ne sai ya tsorata to wannan shine uslubin da Allah ya kun ga wani wajen Allah madaukakin sarki sai ya muhatabar hankali wani wajen sai Allah ya muhatabar ihsas emotion din mutum wujudan halin zuciyar mutum na tsoro ko na farin ciki ko na razana ko makamancin waɗannan to nan Allah madaukakin sarki sai ya suranta ga alƙiyamar ta tashi waɗanda yaya halin waɗanda suke inkarin alƙiyamar za su kasance na'am قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءوا ce kad khasiral ladina kazzabu bi Illa lalle hakika waɗanda suka ƙaryata da haduwa da Allah sun tabi hatta idza ja'atuhumus sa'a har sai lokacin da sa'ar alkiyama ta zo musu wato sai yayin da lokacin sa'ar alkiyama ta zo musu bagtatan bagtatan wato bazata barabe ba sa tsammani ba sa taba tsammanin sa'ar alkiyama ce sannan ta zo musu ɗabi'ar sa'ar alkiyama kenan Allah ya ce la ta'tikum illa bauta ba za ta zo muku ba face ba zato yayin da mutane sun sakankance sun ɗauka za su dawwama ba za su mutu ba sun samu mallakar duniya sun ɗauka kan cewar sun riga sun gama mallakar duniya suna da control a kanta a lokacin ne sa'ar alkiyama za ta zo la ta'tikum illa barta ba za ta zo muku ba face bagatatan shine ba zato ma'anar mubagata kenan abinda zai zo maka ba tare da da gargadi ba ba tare da alama ba ba tare da sani ba amma alamun sa'ar alkiyama da ake fada alamun kusancinta ne ba alamun zuwanta bane alamun kusancinta ne ku fahimta akwai bambanci ashratu sa'a alamomin sa'ar alkiyama faqad jaa ashratuha wanda Allah ya faɗa alamomin ta sun zo ai alamomin kusancinta ba alamomin zuwanta ba ita kan ba ta da alama na cewa gashi yanzu za ta zo alamar ta alamar ta kusan zuwa amma ba za ta zo ma mutane ba za ta zo ma ba za ta zo ma halitta ba illa barta to Allah ya ce hatta idza ja'atu musa'atu baghta har sai sa'ar alkiyama ta zo musu bazato zato qalu ya hasratana sai su ce su wane ne za su faɗa su wane ne masu wannan maganar ay alladina kadzabu bi liqa'illah masu ƙaryata haduwa da haduwar su da Allah sai su ce ya hasratana ya asaranmu ya dana saninmu wato kai ka ce dana sanin wata halitta ce suke kiranta wato ga lokacin zuwan asara lokacin ki ya zo asara in kina da lokacin zuwa yanzu ne domin ita ce asara da babu asara kamar ta ya kai canmu ya asararmu alama farrafna fiha wannan asarar akan wato tana akan wato farrafna akan sakenmu da muka yi da watsinmu da muka yi akan sha'anin sa'ar alkiyama wato muka dauka muka ƙaryata cewa ba za ta zo ba Da haka bai mata wani tanadi ba fi haɗin nan yana komawa ya zuwa ga asa'a kamar yadda a waɗansu daga cikin magabata daga cikin malaman tafsiri suka tafi a kai kuma shi ne abdamirin da aka ambata wato muna suna kukan asara akan saken da suka yi da tozartawar rayuwarsu da tozarta kawukansu da suka yi akan hima akan yin tanadi gabanin zuwan sa'ar alƙiyama ko kuma fi haɗin yana komawa ya zuwa ga rayuwar duniya wadda aka fahimce ta daga jerin gwanan maganar tun daga waƙalu in yi illa hayatu na duniya wato a lokacin da sa'ar alƙiyama ta zo bagatatan to waɗanda suka ƙaryata haɗuwa waɗanda suke ƙaryata saduwa da Allah sai su kururuwa suna cewa ya asaranmu akan tozarta rayuwarmu da muke wato rayuwar ita ce ta tozarta domin ita rayuwa ita ce ra'asul malikinka ita ce ita jarinka rayuwar duniya na yau da goban nan da kake rayu da numfashin da naka shine jarinka in ya ga ya tafi shikenan babu wata rayuwar ba wanda ya mutu ya dawo ba receipt ba second chance ba wanda za a ba mu wata dama shine kadai to sai ranar alkiyama waɗanda suka karyata saduwa da Allah sai su ce ya asararmu a kan tozarta rayuwarmu da muka mun samu dama amma mun tozarta wannan dama kuma za su faɗi wannan Allah ya ce wahum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim alhali suna ɗauke da nauye-nauyensu a kan gadajen bayansu al'auzar nan ana nufin nauyin sabon Allah da suka ɗauka wato suna ɗauke da nauyinsu na saɓan Allah wanda shi ne dalilin halakarsu suna ɗauke da shi a gadon bayansu saboda gadon baya ya fi ɗaukar nauyi fiye da ka saboda ya fi ƙarfi wato saboda nauyin laifin da saɓan da zunuban da suke da shi ya fi ƙarfin su ɗauke shi a ka a ɗora musu shi a gadon bayansu Allah ya ce alasa a ma ya ziro haƙiƙa abinda suke dauke da shi a gadajen bayansu ya mugusta domin nauyi ne wanda yake ba nauyin dukiya bane ba nauyin alheri bane ba nauyin aiki na gari bane nauyi ne na shiga wutar jahannama shi yasa sai Allah ya ce tur da wannan nauyi da suke dauke da shi to kun ga wannan ya nuna mana na farko dai tukuna Allah madaukakin sarki yayi abinda ake ce ma al-izhar fi makamil ibmar waɗanda suka ƙaryata saduwa da Allah ai su ne waɗannan kafiran da suke cewa in yi ila hayatu na duniya saboda aka taƙaita magana a ce ƙad hasiru sun tabe su waɗancan amma sai Allah ya ce waɗanda suka ƙaryata da saduwa da Allah hakika sun tabe don a bayyana siffar da ya sa suka taɓe saduwa da Allah tabbas ce saduwa da Allah dole ce kamar yadda Allah ta'ala yake cewa waltaffati saƙu, bisa ila rabbika yawma idinin masa yayin da kafa makyangama ta miƙe ta hadda wata kafar rai zai fita kuna nan kuna gani rai zai fita ila rabbika yawma idinin masa ga ubangijinka za a kora shi a wannan rana ba makawa can za ka tafi to da ka saduwa da Allah ba makawa da ita don haka ba wanda ya taɓe irin wanda ya ta saduwa da Allah don babu tabbas irin saduwa da Allah ga saurayi wanda yake so ya yi aure aure ba tabbas ba ne. zai iya mutuwa kafin ya yi aure ga yaro wanda yake so ya yi graduating ya gama makaranta gama makaranta graduation ba tabbas ba ne zai iya mutuwa kafin ya yi graduation ga gwarzo wanda yake fata shi ma ya samu ya zamanto ya kai mustawan dattijo da jikoki ya taka irin abin da wato dattawa suke samu wannan ba tabbas ba ne domin zai iya mutuwa kafin nan abin da yake tabbas saduwa da Allah yaro na saduwa da Allah babba na saduwa da Allah amarya na saduwa da Allah goro na saduwa da Allah ango na saduwa da Allah babu wanda baya saduwa da Allah to don haka babu wanda ya tabe irin wanda ya karyata da saduwa da Allah shi yasa nan Allah ya faɗi wannan ya kawo shi da harfin tahqiq qad tabbas haqiqa babu ko shakka waɗanda suka karyata da saduwa da Allah sun yi asara sun taɓe domin asara ce saboda rayuwar da aka ba su da ita ce za su nema mu kansu lahira to sun karyata da lahira saboda aka sun tafi da rayuwarsu a banza to wannan ita ce asara waɗansu malamai kuma suka ce asararsu shi ne abinda zai amfane su shi suka bayar suka harba abinda ba zai amfane su ba abinda zai amfane su shi ne imani sun miƙa imani sun karɓi kafirci wanda shine halakarsu shine asararsu domin shine asara a cikin kasuwanci a cikin kasuwanci kamar yanzu alal misali mutum ya tattara kudinsa da kudin jarin mutane da bashi da nasa da wanda ya ajiye da wanda yake kanti duk ya tattara ga baki daya ya je an ce za a sayar masa wani ma'adani wanda wannan ma'adanin zai samu riba ninkin ba ninkin sai ya je sai ya ga an sayan masa bogi ya haɗu da m419 ga dukiyarsa ga dukiyar mutane duk sun tafi a kan me ya karɓa an ba shi gilashin banza an ce mercury ne ko an ce masa diamond ne ko platinum ne ka gilashin banza aka ba shi sai a bashi da ne da karewar kasuwanci da karewar hanyar abinci da ba su kan mutane a kansa wani ita ce asara wadda muke gani kenan a mu'amalar duniya ko don yawanci dama Allah maɗaukakin sarki yana ba da mu da abin da muka sani ya zuwa ga abin da ba mu sani ba mun san irin wannan asarar a cikin duniya to lahir hasara ta hakika ita ce waccan ta lahira wadda Allah ya ambata masu waɗanda suka ƙaryata da saduwa da Allah wannan ya nuna mana kuma muhimmancin gaskata saduwa da Allah to yana daga cikin gaskata saduwa da Allah san saduwa da Allah ya zo a hadisi mashhuri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce man a habba liƙa Allah a habba Allahu liƙa ahu. wa man kariha liƙa Allah kariha liƙa ahu. wanda duk so, saduwa da Allah Allah zai so saduwa da shi wanda duk yaso wanda duk yake saduwa da Allah Allah zai ki Allah yana ƙin saduwa da shi Wani ya zo a hadisin ta bin samid da aisha da abu huraira da abu musa al'ashari da a cikin sahiha aisha radiyallahu anha ana ta hadisin sai ta ciya ya babu wani daga cikin mufaci baya son mutuwa to ta yaya zani da wannan tunda saduwa da Allah dai sai an mutu to kuma Allah ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce, wanda yake kin saduwa da Allah Allah ya kin saduwa da shi to ake son mutuwa <laughs> ba wanda yake son mutuwa ko sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ma Aisha ba haka ba ne ya Aisha ya ce mumini idan ake masa albishir da rahamar Allah da yardar Allah da aljannar Allah sai ya rinka shauƙin haɗuwa da Allah sai Allah ma ya so saduwa da shi kafiri kuwa idan aka yi masa bishara da azabar Allah da fushin Allah sai ya tsani ya ki saduwa da Allah ya ji baya son saduwa da Allah sai Allah ma ya ki Allah ma ya zama baya son saduwa da shi a wata riwayar kuma kan cewa wannan halin mutuwa ne shi yasa ake so yayin da mutum yake cikin hayyacinsa wato mutuwa ta zo masa a rinka gaya masa abubuwan da zai kwadaitar da shi ga rahamar Allah cewa duk wanda ya mutu akan la ilaha illallah dan aljanna ne ba lokaci ne da za a yi ta gaya masa cewar to a ji tsoron haduwa da Allah a ji tsoron zunubai ba lokacin da za ka gaya masa wannan bane a lokacin da za ka sa masa raja'i hmm. cewa dan ƙanƙanin aiki idan ka yi ko da kwayar zarra ne hmm, ya fi laifuffukan da mutum ya yi dubin dai. to wannan sai ya sanya shi ya ringa kauna an fi so lokacin nan a rinjaye da janibin raja'i a bisa janibin tsoron Allah kamar yadda yayin da mutum yake da lafiyarsa an fi so a rinjaye da janibin tsoro da kashe bi bisa janibin kauna saboda kada mutum lokacin yana da nishaɗinsa in yana ta tunanin kan cewa ya Allah ya gafi zunuba jami'an saboda aka sai ce ai ba komai za mu tuba za mu tuba sai ta jinkirta tuba to an fi so a ga a rinjayar da janibin tsoro ga wanda yake lokacin da yake cikin koshin lafiya amma yayin da mutum ya zo alamun mutuwa sun zo masa to a rinjayar da janibin kauna to shi ne kaunar saduwa da Allah Allah maɗaukakin sarki yana ambatan wannan a wato akan miza ta muminai cewa masu ƙaunar saduwa da Allah ne Allah maɗaukakin sarki ya ce faman liƙa yarju rabbihi rabbih amal amalar salihan wala da bi ibadati a hada. duk wanda yake ƙaunar saduwa da ubangijinsa to yayi aiki nagari kada ya tarayya da ubangijinsa a cikin bauta to kun ga arraja'i ƙauna daban yake da buri da guri guri shine kace cewa eh ai muna kaunar saduwa da Allah muna son sa amma kuma ba ka yin aikin saduwa da Allah amma raja'i kauna shine kana kaunar saduwa da Allah saboda ka san kana yin tanadi na wannan shine aiki na gari Allah ya yi tanadi ga masu takawa ya yi tanadi ga masu tasbihi ya yi tanadi ga masu sallah ya yi tanadi ga masu zakka ya yi tanadi ga masu kyautata ma iyaye ya yi tanadi ga masu sa da zumunci duk kana wannan saboda kana kaunar wannan a wajen Allah to wannan shi ne kauna ta hakika kana yi saboda kana kaunar cewar Allah ba zai saba ba Ya ce wanda suka yi wannan zai musu kuma ka yi wannan to sannan Allah maɗaukakin sarki ya bayyana cewar a cikin wannan ayar an bayyana mana hadarin at-tafriq at-tafriq sake rashin yin abin da ya dace mun fassara shi da tozartawa mutum wato mutum tafriq din nan shine ko ka ko ka yi sake ka tozarta rayuwarka ko kuma ka tozarta sa'ar alƙiyama kamar yadda tafsiri guda biyu tozarta rayuwa shine fassarar ibn abbas tozarta sa'ar shi shine fassarar hassanul basri tozarta rayuwa shine ka bar rayuwarka ta wuce baka yin abin da aka ce ka yi a cikinta kamar ka zauna rayuwarka ta zo ta wuce kana zaune kana sharholiya lokacin sallah ya zo ya shiga har ya fita ba kai ba kaga ka tozarta kanka ka tozarta sallah ne amma hakikatan rayuwarka ka tozarta domin wannan lokacin da ya wuce ba za a sake dawo maka da shi ba shi yasa sa'id ibn al-musayyib ya ruwaito cewa yake cewa duk wanda ya sha azumin watan ramadan da gangan ko ya azumci rayuwarsa baki daya ba zai ba dawo da wannan ba ba zai rama shi ba an dai ce ya rama dan ya sauke nauyi amma ya riga ya kuce masa don ba za a sake samun wannan ranar ta ramadan ba za ta dawo ba ko ya tozarta ta tafi to haka rayuwa take tozarta rayuwa shi ne wannan sakan da minti da awa dinnan suna tafiya duk lokacin da ya zo ya wuce maka a cikin wato a cikin watsewa to wannan fayar ga ya tafi sai dai kawai muminai saboda ludufin Allah saboda Allah ta'ala ya ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat waɗanda suka tuba suka yi imani suka yi aiki nagari to miyagun ayyukan da suka yi wanda suka yi cozarta din na da wannan zarfin da ya tafi akan banza akan shirme to sai Allah mai da shi ya zama kyakkyawa to wannan mahabbul fadl ne daga Allah idan mutum yayi taubatar naso duk waɗannan lokuta da suka tafi da watsewa da ya tafi idan mutum ya yi tuba ingantacce sai Allah ya mayar da wannan miyagun ayyukan da ya yi sai zama to kyawawan ayyuka wannan mahadul fadl ne daga Allah Allah ka mu daga cikin falalanka Allah ka mu daga cikin falalanka amma in ba haka ba lokaci da yake tafiya haka zai shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni'ima guda biyu ana yi ma mutane da yawa kamunga a cikin su shi shine wato a doki hancinka ma'ana ka je ka sa kuɗi kan abu ka ɗauka za ka samu riba sai su tafi kan aikin banza ba ka samu komai ba to ni'ima biyu ana yi mutane haka da su as-sihhatu wal farag lafiya da faraga lafiya yayin da kake lafiya ba za ka san tsadar lafiya ba sai ka faɗi ba ka da lafiya Ka ga abin da da kake da ikon yi yanzu ya gagara tilawar nan kana so ka yi ta gagara masallacin nan kana gani mutane san tafiya kana lokacin za ka yi ta tunanin ladan ba za ka iya ba da kuma faraga yayin da kake cikin da kana da lokaci wani abu ya zo shagaltar da kai ba lokaci yau wannan gobe wannan yau wannan gobe wannan bacci ma da ke ne ke samuwa kai kan cewa wai yanzu ba zan samu lokaci izifi ɗayan nan ma rinka karantawa ba ka shagaltu da wani abu bayan da kana da lokacin har rasa abin da za ka yi ka ɗauko wannan ka ga shi ma ya kagin su da shi ka sake ɗauko wannan komai za ka yi banda abin da zai amfane ka duk abin da zai tozarta maka rayuwa za ka yi to alfarag kenan ɗabi'arsa kenan rarar lokaci shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace irtanin ham irtanim khamsan qabla khams ka nemi ganimar abu guda biyar kafin abu guda biyar ya ambaci rayuwarka kafin mutuwarka da samartakarka kafin tsufanka da wadatarka kafin talaucinka da lafiyarka kafin rashin lafiyarka da, da kuma faragarka kafin abin da zai shagaltar da kai wa faragarka qabla shughli abubuwa guda biyar irtanin Hamsan qabla hams to wannan ne bayanin a tafrif to waɗanda suka fi kowa su sune wanda suka karyata saduwa da Allah don su ba su mata wani tanadi ba ga rayuwar tasu ɗaya ma'anar kuma tozarta sa'ar alkiyama shine tozarta tanadi gare ta domin ita sa'ar alkiyama tunda ba za ta zo ba za ta zo ba illa bagta sai ba zata kaga nan me ake nufi kullum ka zamanto cikin shiri kullum ka zamanto cikin shiri to wanda me shirin rana tashin alkiyama ya zamanto kullum kana cikin tuba ingantacci kana cikin tuba ingantacci saboda koyaushe mutum yana cikin sabo maganin saƙo tuba ingantacce kuma tuba da jaddada shi da dawwama a cikinsa to yayin da mutum ya zama to ya yi jinkiri bai yi wannan ba to ya tozarta sa'ar alkiyama domin bai mata tanadi ba to wanda bai mata tanadi ba ya tozarta ta to shi ne zai ji ranar alkiyama yana ɗauke da nauyuka a bayansa wajen ɗaukar nauyi a baya akwai tafsiri guda biyu ga malamai waɗansu sun tafi a kan cewa zahiri ne cewa laifuffukan ɗan adam Allah zai musu jiki za a mayar da su jiki mutum ya ɗauke su kamar yadda ayyukan alheri suke zamantowa jiki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari suratul baqara da ali imran za su zo kamar giragizai guda biyu kamar girgije guda biyu kuma sura al-qur'ani za ta zo kamar tsuntsu wanda yake da fuka-fiki wanda zai hana mala'iku na azaba su kama mai karatun alkur'ani si masa ceto ayyuka ɗinnan jiki za a yi musu to laifukan su ne za a yi musu jiki a ɗora mutum yana ɗauke da su a bayansa wannan shine tafsiri na ɗaya wahum yahmiluna awzarahum ala zuhrum suna ɗauke da nauye-nauyensu akan gadajen bayansu ko kuma ma'ana suna ɗauke da nauye-nauyensu akan gadajen bayansu wato nauyin ya rakwafar da su ya ƙasƙantar da su yanda sun san cewa sun riga sun halaka saboda tabi'ar bin abinda bibiyar Allah akan wannan saba akan waɗannan zunubai wanda suka aikata to amma ma'anar farko akwai abin da yake shaida gare ta cewar wato da ayyukan mutum Allah madaukakin sarki yana mayar da su su zamanto jiki a auna su a wata ma'ana kuma an ce littafin ayyukan ne littafin ayyukan ne bal malamai sun yi jam'i cewa duk waɗannan za su kasance za a auna littafin ayyuka sannan za a sanya ayyukan a matsayin jiki mutum ya gansu a auna ya gani haka zalika shi kansa mai aikin yana nauyi idan aikinsa na gari ne ya zama ba shi da nauyin aikinsa na sako ne shi kansa za a auna shi to ɗaukan nauyin mutum ya ɗauki nauyi na lullubukansa a bayansa shi ne ya ɗauki wato waɗannan ayyukan da Allah ya musu jiki a gadon bayansa to sannan Allah maɗaukakin sarki ya bayyana da cewa tur da abin da suke ɗauke da shi wannan ya nuna mana kan cewa laifi nauyi ne laifin da mutum yake aikatawa nauyi ne ranar alkiyama da zai zo ya fuskanci shi Allahumma illa idan ya tuba in ya tuba ba wai kawai za a sauke masa nauyin bane a'a wannan nauyin za a canza shi ne ya zama to kyakkyawa in yi tuba tuba na tuba wato nasuha tuba ingantacce na'am hayatu duniya ita rayuwar duniya bata kasance ba illa la'ibun walahun face wasa da wargi wala darul akhirah kuma wallahi gida wanda yake shine rayuwar karshe khairun lil ladina yattaqu shine yafi alkhairi ga waɗanda suke yin taqwa suke jin tsoron Allah afala ta'qilun dan me ba za ku hankalta ba wato waɗanda suke cewa in hiya illa hayatun ad-dunya rayuwarmu ba rayuwa ba rayuwar ba wata rayuwa bace sai rayuwar duniya to ita fa rayuwar duniyar nan bata kasance ba illa wargi da wasa wasa abinda ake nufi da wasa shine abinda ake mayaro abinda ba shi da wani ma'ana ba abu wanda yake biljid ba kamar kai mayaro ka gaya masa abinda yake ba daidai ba ka ce a wasa nake masa asali an same shi daga lu'ab yawun yaro yawun yaro da yake dalala abinda za a yi ma yaro yawunsa ya rinka dalala ya rinka kwarara haka shi ne la'i abinda za a yi ma yaro da ba shi da wani ma'ana babu gaskiya babu jid a cikinsa abu ba na gaske ba abinda yake da gaske ba allahu kuwa shi ne dukkan abinda wato ba shi da wani ma'ana kuma rai yana sansa yake da sauƙi gare abinda wato zai shagaltar da rai daga abin da yake mai ma'ana daga abin da yake rai baya so rai baya so ya tashi ya aiki saboda haka ya gwammace da abin da zai hana shi ya je ya aiki dinnan to lahau shi ya sa ga su kafi rai sai su ce kai ta aiki kai ta aiki domin in ka gama ka samu lokaci da za ka je kuma kai ta wargi kai ta wargi kai ta wargi aiki da wargi ba sa tafiya ta yi. to rayuwar duniya a wajensu shine wannan don ko sun yi aikin domin wannan ne ko sun yi aikin domin su zo su yi wargi ne da wasa akwai bambanci tsakanin wargi da wasa akwai wari sukan haɗu kuma sukan rabu da juna yanzu kamar wasan da mutum yake yi da iyalinsa wasa ne saboda ba abu ne wanda yake da gaske ba yanzu lokacin da mutum yake wasa da iyalinsa ai ka gaba lokaci bane da za a kama a murtuke fuska a bata rai a ce ba na son wasa to ai wasan ake kuma ka ce ba ka son wasa kuma wargi ne saboda abinda rai yake so ne abinda zai kawo ma rai shagaltuwa ya shagaltar da shi amma akwai abinda yake wasa ne amma ba wargi ba kamar abin da ake da yaro kamar ka zo ka nema yaro doki wannan wasa ne akwai kuma abin da yake wargi wanda shi wannan ba wasa ba ne kamar misali a farauta ga wanda yake ba sana'arsa ba ce wanda zai tafi farauta ba abin da yake sha'awa ka ga ya kwana ya yi yana bin zomo ko yana bin kurege sha'awar da yake kawai ya ga ya bi shi dinnan ya zille ya zame wajen faduwa wajen kamo shi wai wannan zamewar ko ya kuje sai ya rinka dariya ya ji daɗi to wannan shine wargi to kaga wannan ba wasa bane la'au <laughs> ne wannan wargi to rayuwar duniya kenan gayar abin da ke cikin ta shine wannan har sai tukuna mutum yana ciki wannan sannan sai Allah madaukakin sarki ya kawo al'amarinsa to an ce wannan ga waɗanda ba musulmi ba kenan amma ga waɗanda suke musulmi su rayuwar duniya a wajensu wajen noman lahira ne rayuwar duniya wajen noman lahira ne saboda menene rayuwar duniyar waɗannan lokutan da suke tafiya lokacin sallah lokacin zikiri lokacin ziyara lokacin zama da iyali lokacin tashi mutum ya je ya nemi halal lokacin tashi ka taimaka ma bayan Allah sai ga duk lokaci ne wanda yake mai ma'ana hatta wargi da wasa din sai aka saka shi a cikin abin da yake zai zamanto ibada shine yi na wargi da wasan wanda yake ya halatta shine wanda mutum zai yi tare da iyalansa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsere tare da matarsa Aisha a gwada wato a yi rige-rige uku eh. nan aka ga malam na yin wannan <laughs> eh, sai a ce sai a ce kai sha'anin malam kuma al'amarin <laughs> hmm. to Allah ya ce rayuwar duniya kenan la'ibun walahun wala darul akhira amma gidan lahira kuwa an kira duniya duniya annaha al'ula wal qaribatu minan nas domin ita ce ta farko kuma ita ce makusanciya da mutane ita kuma akhira daga akhir shine na ƙarshe huwa al-awwal wal akhir al-akhir na ƙarshe dai ce ta ƙarshe bayan ta babu wata rayuwa ita ce rayuwar da za a yi daga ƙarshe wadda bayan ta babu wata rayuwa dama rayuwar biyu ce da makusanciya ta farko da kuma ta ƙarshe al'ula wal'ahira. lahulhamdu lahu alhamdu fil ula wal akhira Allah kenan yana da shine abin yabo fil'ula a duniya wal'ahira a ta ƙarshen to lahira ita ce tafi alhairi ga waɗanda suke taɓawa a cikin wannan akwai ta'aridi ga mushirikai kan cewar su da suke cewa rayuwar ta duniya ce kawai ba su da lahira ba kaga su ba masu ba ne. to kuma sifar taƙawa ita ce sifa wanda yake sun san sifar kirki ce don su kansu suna kaunar a ce suna da wannan sifar don mawakansu suna yaban nasara da cewa masu takawa ne to Allah ya ce masu takawa su ne lahira take alhairi a gare su afala ta ta'qilu dan ne ba za ku hankalta ba wannan khitabin ya cancance zamanto ga mushirikai. ku da kuke cewa rayuwar duniya ce kawai kuke karyata lahira dan ne ba za ku hankalta ba Tun da wannan rayuwar ta duniya lahira ta fita domin hayar a nan wajen ai ta fi alhairi da duniya domin duk wani abu na duniya ya isa a kan cewar mai karewa ne wajen takaita da alhairinsa ko ba haka ba yanzu duk farin ciki duk daɗin gwamna 2019 na zuwa 2019 na zuwa shi ke nan kama an masa mutuwa saboda ya san zai fita zai kare yanzu ba zai tuna cewa zai kare ba amma daga 29 daga aitin daga 2018 ma daga an yi may 29 an yi democracy day ta 2018 an san to shi nan yanzu gangara ce to tun lokacin nan tashin hankali zai to in wannan kadai ya isa illar rayuwar duniya cewa daɗinta mai karewa ne duk wani abu da kake ciki na rayuwar duniya mai karewa ne to shi yasa Allah ya ce afala ta haɗu ne me ba za ku hankalta ba ma'ana ku mushrikai ku hankalta ku gane kan rayuwa ba wannan duniyar bace kawai akwai lahira sannan kuma kuma muminai afala zuwa da mai ba za ku hankalta ba ku wa'aztu kar ku shagalta da duniya kuma ku to kun koyi kun mai da rayuwa kamar ta kafirai ta zamanto ku shine allah laibu wallahu na'am allahu innahu la ليحزنك kallazi yaqulu فإن sallallahu alaihi wasallam bayan irin wannan hujjatayya da ya faru tsakaninsa da mushrikai sun faɗi magana sun ce waye shaidarka ya ce Allah ne shaida sun ce mu ba mu ga ahlul kitabu suna shaida gare ka ba sun ce ba san abin da ka zo da shi ba aka ce musu to waɗanda suka an ba su littafi sun san ka kamar yadda suka san ƴaƴansu kuma ba yadda za a yi na kirkariya bayan ina cewa wanda ya fi kowa kirkarya wanda ya zalunci shine mai kirkariya ga Allah suna cewa gashi na zo da aya suna koran mutane daga sauraron alkur'ani suna nisa da shi ba sa so masu ji shi kuma in sun zo sun ji ne in ya gaya musu hujja sun ki yadda ya ba su tsoro ya yi musu narko sun ki karba to abin da ta da hankali sai Allah maɗaukakin sarki ya masa rarrashi don ya nuna masa yadda ɗabi'ar wato al'amarin Allah yake ya ce ƙadna alamu haƙiƙa muna sani hula ya la kallabi ya yaqulun lallai abinda suke faɗa yana ƙona wato yana bakanta maka yana sa maka ɓacin rai fa yi la naka to ka sani wato kada ranka ya ɓaci su ba ƙaryata ka suke ba wato ba cewa suke kai makaryaci ne ko abinda ba cewa suke ba suna karyata kalma ne ko da ka zo da shi walakin na na bi ya ji yajhadu sai dai azzalimai suna musu ne da ayoyin Allah wato karka ɗauka bayani bai isa ba ne karka ɗauka hujja ba ta isa ba ne ko ka yi sake a'a akwai azzalimai ɗabi'arsu ko sun gani takewa suke mukabara ce saboda haka wanda yake haka ba yadda zaka yi shi da haka ka ɗauka kan cewa ba ƙarfin wa'azi bane ba ƙarfin hujja bane akwai waɗanda suke duk wa'azi duk bayanin hujja ba za su yi imani ba saboda mukabara sun gani sun taki musu suke da ayoyin Allah ba da kai suke ba da Allah suke to sai Allah ta'ala kuma ya ce walaqad kudibar rusulun min qablik ci gaba da rarrashi hakika an karyata manzanni gabaninka fasabaru alama kuzibu suka yi haƙuri akan ƙaryata su da aka yi hatta ata wa uzu kuma aka cuce su wato aka gana musu azaba al'idaya shi ne duk abinda zai bakanta maka wato an bakanta musu a mutunci an bakanta musu a dukiya an bakanta musu a rayuwa an bakanta musu da harshe an bakanta musu da hannu an bakanta musu har da takobi wa aka cuce su hatta atahun nasuruna har sai da nasarar mu ta zo musu wala baddila li kalimatillah ba mai musanya kalmomin Allah Allah ya rubuta kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli Allah ya rubuta ni zan yi rinjaye ni da manzanina walaqad sabaqat kalimatuna liibadina in innahum lahumul mansurun kalmar mu ta riga ta riga ga bayin mu manzanni sune waɗanda za a ba su nasara to la mubaddila li kalimatillah babu mai canza kalmomin Allah kai ne za ka yi nasara salawatullahi wa salamuhu alaihi wa laqad ja'aka min naba'il mursalin kuma hakika labarin annabawa ya zo maka saboda labarin annabawa nan da zai karfafa maka zuciya ya zo maka saboda haka babu abin da yake zai kwantar masa da hankali salawatullahi wa salamuhu alaihi irin waɗannan kalmomi sannan Allah ya ce wa in kana kabura alayka iraduhum idan wato bijirewarsu ya girmama a cikin ka ya dame ka ya girmama har ba za ka iya ɗaukansa ba fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ard to idan kana da iko ka nemo wani rami a cikin ƙasa da zaka kutsa a ciki aw laman fis sama'i ko kuma matattakala da zaka hau zuwa ga sama fata'tiyahum bi aya ka zo musu da wata aya daban ba wannan ayar da ka zo musu ta alqur'ani ba to in haka ne zaka yi to kai walau sha Allahu la jama'ahum alal huda da fa Allah ya so da ya hada su gabaki daya akan shirya fala na minal jahili kada ka to wanda zai to cikin damuwa ko wanda bai san cewa in Allah ya so Allah zai hada su akan shirya ba wato ka sani in Allah ya so zai hada su cikin shirya kuma kada kada ka samu kuncin zuci kan cewar wannan ayar da ka zo da ita bata ishe su ba domin inda da wata ayar da za a samu a ƙasa ko a sama a je a zo da ita babu saboda haka kada ka samu kunci to wannan shi ne rarrashin da Allah maɗaukakin sarki ya yi ma manzansa a ƙarshen wannan izifi na wannan sura mai albarka Allah maɗaukakin sarki ya hasa zukatan mu ga wannan wato darasi ne ba kaɗan ba sau da yawa mutane mukan rinka ganin kan cewar wato a ƙarfin bayani ko haƙiƙi cewa akan dole sai an bi ko dole sai an yadda wato dole wannan shi ne zai rinka damun mu domin wannan sai mu rinka dauka kamar ƙarfinmu ne da iyawunmu alhali ko abin ba haka bane Allah yi. Allah maɗaukakin sarki haske suka canmu da hasken alqur'ani subhanakallahumma wa bihamdika na shaɗu Allah ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Allah والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد wannan ya ce kace wanda ya sha azumi da gangan ya yi asarar wannan ranar ya wuce ba zai dawo ba to ko bayan azumin in ya rama baya ciki azumin ba ko duk da haka zai rama in ya rama bai cike azumin ba ko duk da haka zai rama na farko wato wanda ya yi wanda ya karya azumin watan ramadan da gangan dole zai rama zai yi kafara azumi sittin sannan kuma dole zai rama amma duk da ya rama a wajen shari'a ya sauke nauyi amma abinda ke cikin azumin watan ramadan ya riga ya kuce masa bai sake samunsa ba don ba zai sake samun zai taba samun wata rana ta ramadan da take firi da zai azumce ta a maimakon waccan kowane ramadan inda yana raye wannan ranar ta ramadan azumin ta zai ko babu firi ranar babu wata firi ta ramadan wanda zai rama wannan ranar ramadan inda ya rasa a cikinta eh, eh, ina ganin an fahimta shine ma'anar wannan magana ta sa'id ibn al-musayyib ba wai kan cewar a ah, wato ramuwar ba ta da amfani ba a ramuwar umarni ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa sum yawman makanahu a hadisan amru bin shu'aib an abihi an ya yace wa sun yau wa amarahu wa makanahu kai azumin rana daya a maimakon wannan ranar da ka sha da gangan bayan kafara to da ka wanda ya karya azumi na ramadan da gangan zai yi kafara shine yayi ya yantar da bawa ko ya azumi sittin. idan ba zai iya azumi 60 ba shine zai ciyar a to wannan kafara ce to sai kuma wannan azumin guda da ya karya da gangan zai rama shi to amma da yake ramuwar ba a cikin ramadan zai yi ba tunda wani ramadan din in yazo zai zo da wani sabon azumin ne dole zai yi ne a wata ranar ba ta ramadan ba kaga ya rasa dai azumin wannan ranar ramadan bai samu wannan ramadan wannan ranar da kuce masa bai same ta ba kuma ramuwa ba wai daidai take da asali ba ramuwa ba daidai take da asali ba to sannan wannan ya ce alaikun salam a wanda larura ta same shi wannan daban ne shi kun san akwai hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce a idan maribal abdu au safar kutiba ma kana ya amaluhu sahihan muqima idan bawa yayi rashin lafiya ko yayi tafiya za a rubuta masa ladan abin da ya kasance yana yi tamkar yana da lafiya tamkar kuma yana mazaunin gida saboda haka wanda uzuri ya sanya shi ya sha ramadan wanda uzuri ya sanya shi kamar yayi tafiya saboda uzuri Allah ya ce masa tun min ayyamin ukhra to kaga shi ramadan ɗinsa Shi ne iddatun ranar da ya yi ta ramuwar ita ce ramadan ɗinsa to wannan Allah ya ba ta wannan matsayin fa iddatun min ayyamin ukhra ai fa alaihi iddatun abinda yake a kansa ramko min ayyamin uhar daga waɗansu ranaku to waɗannan ranakun da zai ranko Allah ya ba su matsayin ramadan to raka shi zai samu shi wannan zai samu kuma ga shi ma Allah din Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai bashi irin ladan abin da yake yi yayin tamkar ba shi da uzuri eh, wannan daban ne shi uzuri wato a cikin shari'a yana da hukunci daban amma gan abin da yake wato mutum ya yi shi ba shi da uzuri to shi ne ke cikin haɗari domin ko da an ce yana da kafara ko da an ce yana da kafara ba lallai ne ba ya zamanto ya samu karɓuwa wajen Allah duk da haka sai ya bi shi da istighfari da fatan kan cewar ya tsira amma asarar da ya yi ai ba zai taba ba zai taba ta ba shi yasa ba a san mutum ya ganganta sako mutum ya ganganta sako a kaga Allah madaukakin sarki cewa ya rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah karka kama mu idan muka kuskure idan muka mantuwa ko muka kuskure ko muka kuskure akhta shine kuskure hmm. duk da yake wanda ya da gangan din ma ana fatan Allah madaukakin sarki ya yafe masa kamar yadda ƴan uwan Annabi Yusuf suka ce suka ce ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in babu ya ya baban mu ka ka nema mana gafarar zanuban mu mun kasance khati'in wato masu gangancin laifi al khati shine wanda ya da gangan al mukhti wanda ya da kuskure eh. to sannan tambaya ta biyu wannan yace i'mal lil akhirati ka annaka tamutu gadan wa amal lid dunyaka ka annaka ta'ishu abada wai kai aiki domin lahira kamar zaka mutu gobe kuma kai aiki dan duniya kamar zaka rayu har abada malam wannan maganar an ce ba hadith bace to menene ma'anar wancan wannan zancen wannan maganar kan ba hadith bace la asla lahu marfu'an haka Sheikh Nasiruddin Al-Albani yace ba shi da asali daga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana ce wadda za a iya cewa ta hikima wato idan mutum za ka yi aikin lahira ka ɗauka kan cewar mutuwa tana nan gab da gab in kuma za ka yi aikin duniya ka shiga kai ka ce wato za ka rayu har abada gaskiya wannan ma'ana ita ma akwai abin nan ɗinta yaushe za ka tsaya wata ran maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ya ga waɗansu sahabbai suna shafi a gidansu suna shafi ana gyara gida ya ce mene kuke yace muna gyara gidanmu ne muna shafi ce ni ku gani nake sa'ar alkiyama ta fi sauri zuwanta ya fi sauri bisa wannan abin da kuke saboda halin zahid halin gudun duniya ba zai hukunta wannan ba almuhim dai mun huta ba magana annabi sallallahu alaihi wasallam bace ballantana mizancenta sai dai ya ishe mu Allah madaukakin sarki ya ce wala tansa nasibaka minad dunya kada ka bar kada ka bar rabanka na duniya hmm. kada ka bar rabanka na duniya ma'ana kada ka bar yin kokari domin samun rabanka na duniya kada ka bar yin kokari domin samun rabanka na duniya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce asdaqul asma'i al-harith wal hamma. suna wanda yafi gaskiya shine mai noma da kuma mai himma mai himmar akan yasa ga abin da yake so yana ya ta kokari kan neman wannan wannan ya ce gaskiyar suna kenan to wanda yake nuna kan cewa ana son himma ka zamanto mai himma akan abin da kake yi in ka tashi in aikin neman duniyar ne ka zama to mai himma akan abin da kake yi ba ka dauke shi da sako-sako ba kamar yadda muke al'adamu kamar yadda muke al'adamu daga eh. mutum an bashi ya dade yana ta neman aiki an bashi aiki ya je yana jiran kanti kullum aka zo kanti a rufe ina ya tafi waya tafi unguwa shi ya zama babban mutum unguwa yake tafiya kuma da ya dade baya samun aikin waya tafi unguwa an bashi abin bai ba zai himmatu ba to wannan bai dace da ɗabi'ar musulunci ba bai dace da ɗabi'ar musulunci ba amma ita eh, sha'anin har fuskantar lahira ita ma haka ɗin mutum zai yi ta in ya tashi fuskantar ta ya fuskance ta biljik saboda haka yayin da mutum ya zo ya ciro daga hanyar duniya ya shigo masallaci domin ya sauke farilla to ba yana yi ba kuma hankalinsa din yana waje ya mayar da hankalinsa a kan wannan abin wannan lokacin da ya ba mu Allah ya mayar da hankalinsa akan ibadar da yake yi ya san cewar yana fuskantar Allah ne kuma in ya gama ya zama ya amfani da waɗannan lokutan ba ana yin sallar ana assalamu alaikum ko tasbihi mutum ba zai ba saboda da ana sallar gaba ɗaya tunaninsa akan tana baya cikin masallacin yana waje yana can ofis ko yana can kanti ko yana can cikin harkar da yake project saboda haka ana sallar ma ko tasbihi ba zai samu ya yi ba to wannan duk mutum sai yayi yaki da zuciyarsa sai mutum ya yi yaƙi da zuciyarsa ya dawo da zuciyarsa ya nuna ma zuciyarsa kan cewa ulma inda indallahi khairun ulma inda Allah khairun min lahwi wa min tijara wallahu khairur raziqin abinda ke wajen Allah yafi wargi kuma yafi kasuwanci wallahu khairur raziqin da kuma yanda Allah ta'ala ya ce wallahu khairun wa abqa yanda saharatu suka ce wallahu khairun wa abqa Allah shine yafi kuma shine yafi dawwama wannan abin da kake ganin kan cewar shine kake ganin zaka samu sai ka je kai haka zaka kamo shi sai ga ya tafi ko kuma kana kana kamo shi sai ya zille ya tafi kenan amma Allah kuwa khairun wa abqa yafi dawwama dahir ba zai guce ba اللهم صل على محمد وعلى Muhammad محمد كما صليت على wa وعلى Ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ya Allah muna roƙonka ka yaye mana bakin ciki ka yaye mana tashin hankali ka kawo mana kwanciyar hankali Allah madaukakin sarki muna roƙonka kai mu shugaban ƙasa jagora Allah kamar yanda ka dawo da shi lafiya Allah ka inganta mulkin sa Allah kai masa jagora wajen kyautata mulkin sa da kyautata cika alƙawarin da ya dauka tsakanin sa da bayi Allah ka taimake shi wajen soke nauyin da ka dora masa Allah ka sanya albarka a mulkin sa Allah ka sanya alkhairi da albarka ga al'ummar musulmi da musulunci a cikin wannan mulki nasa ya rabbal alamin akwai dan uwan mu wanda muke sallah da shi a nan wajen wanda ya hadari mun yi masa addu'a jiya muna ƙara addu'a a gare shi Allah ya yi masa Allah ya ba shi lafiya ya haɗu da hadarin mota dan uwanmu ne dan dan uwanmu kuma dan dan uwanmu ɗa ne a gare mu dan malam Salisu Sagir kai yayi hadarin mota yana cikin ICU yanzu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya Allah ya inganta lafiyarsa duk wanda suke mana wasiya da mai musu addu'a Allah madaukakin sarki ka basu lafiya Allah ka yaye musu a halin da suke ciki Allahumma inna nas'aluka khairar du'a wa khairal mas'ala wa khairal falah wa khairal najah wa khairal thawabi wa amal wa khairal hayati wa khairal mamat wa nas'aluka darajati al-ula min janna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin والحمد لله رب العالمين Gracias.